Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Jama'ar ku saurara kan Pizza wa Media da duniya duk baki daya. Wannan shine kashi na uku cikin gwada da mutane kan da ake aikin aji. Wannan shine ya ake sha ihram in da kai aikin aji ko da kai umra. Bayan kayi wankan sarki farko ya kamata kayi wankan sarki tukunna ka sa iramin ka. Ya ake sa irami gashi nan. Wanga ake kira iram. In da ka sa hiram ba sa wando ba riga ba wani boxer shorts naked kanna kazo duniya haka ya kamata ka sa iram ka bar shi ba sa hulla ba sa wani abin da aka dunka da igiya to te da ke ga kanna ake sa iram hiramun nan guda biyu ne ga guda duka da same size ne guda na bisa ke ga wanne na kasa in ka sa iram kowa na da kanna yake sa shi akwai kowa na da irin shi amma da mai sauki ciki ke ga haka da ka rika shi guda biyu ka ta da shi ya zo bisan daidai kamar ka aka kamar kan na iyayenmu ke goye yara in ya zo haka she ka bude kafanka kaka yi wasa ka close kafanka ka sa iram in ka close kafanka ka sa bayan ka daure ka zo kana tafiya abin ya ta kama kafanka she sa ka bude kafanka wide in ka bude she ka kamo nan ka bari nan gan nan ya fi nan sau kadan she ka kawo wanka kama aka ka gani ko ka gani ko daidai dake ga da ka kamo duba nan eh ka ya kalafe shi haka in ka lafe shi haka she ka adas she ka adas she ka adas she ka ada ka gani ka gan yanzu da kada ka gan yanzu kana tafiya kafanka ka yi free ka yi free tukunnan sheka doko na biyu da ka doko na biyu kuma shi kuma mayafi ne na bisa kenan ka gan shi ka gan shi aka sheka dibiya sama sheka kawo shi kara sheka dibiya shi haka shi kenan kawai ka sa hiram ko kuwa inda ka je ka fara tawafi na farko ya kamata annunkan ga shi yana waje annunka right yana waje haka in ka tawafi daya biyu uku shi ke na ka koma sauran guda fudu da aka yi ya yi sabin nan she ka rufe jikinka bai kamata annunkan ga yana sake haka ka yi tawafi bakwai da shi duka ba a'a wannan sunan manzon Allah ne gwada da sahabbai lokacin da suke maka suke madina za su zo maka an ce wai sabai sun rami manzon Allah ya ce kowa da yi tawafi daidai uku ya yi haka don a gan annuwansu na suna da karfi to shi yasa wanganga shine na farko ga kuma na biyu nan ka iya ba ka yi wanga method ba ka iya ka yi haka wan wanganga aka shi ya fi gudan sahu eh ka bude shi kadan haka ko ba ka nan ba she ka zo da shi wan haka wangan ya biyo ta cikin amatanka haka to shi wanda ya biyo nan kagan ya biyo shi cikin sauki kagan shi baya she ka kama bayan ka aka. ka kama bayan haka ka gani she ka daure ka daure shi to bayan ka daure shi ka daure shi baya she ka kama she ka lafe shi she ka lafe shi ka lafe ka nade ka nade shi kaga ya shige ni sosai ka gani yanzu kafa na duka na yi karat na yan huliga kafa na yan huliga kafa tukunnan ka doko shi kuma na bisan na saman in ka doko na saman haka shi ka zo ka gani shi ka rufa shi saman shi haka shi annunka da nan haka da ka ta tawafi in ka yi uku bayan kun yi uku daga kaba kun yi tawafi uku sauran guda fudu sai ka komo da nan wan sai ka zo kuma ka dibiya shi an kan gada nan wani lokaci kana da bagin da kudin ka yake sai ka sa shi aka sai ka lock nan gangan sosai shikenan kanna ake sa ihrami ki ga Allah muke roko ya karba maka muna nan daga kasan Makka yanzu akan ga kasan Makka ke ga muke muna hotel to mutane gaskiya da yawa ba su yin kanna ake sawa ba kuma mun yi video su shekaru da yawa shi yasa wannan shekara kuma muka kuma kara wanganga don a tunasar da mutane kai kokari ka shema wa'anda za su je aikin aji ko umra Allah ya saka maka da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh